Barka da zuwa tashar tsakar gida. Rikicin malamai da 'yan fim, alfayan ya sake da gargazar 'yan fim, Musa mai sana'a ya maida masa martani. Batun rikici tsakanin malamai da 'yan fim, wani abu ne da yake karewa. Domin kuwa, ko da Dr. Idris ya gama shaya daga da 'yan fim ɗin, wani matashin malami mai suna Usman Hamza Albayan ya fito ya yi batu makamancin na Dr. Idris din inda ya bayyana irin munanan ayyukan da ake zargin yan fim din da aikatawa inda ya karkare da cewa sana'ar haramun ce kuma kuɗin ta ma haramun ne shirin fim haramun ne kuma har alƙiyama ta tsaya haramun ne ba wani zamani zo ya mayar da shi haram halas haram ne haramtacciyar harka ce kuma kallon shi haram ne da haka kuɗin fim haramun ne in ka ci ka ci haramun kai ɗan fim ƙwarai da gaske ga kuma abin da ke ciki ma na barna da yawan wanda za ka gansu cikin waɗannan shirye-shiryen fina-finan illa ƙalilan mimman jaina sai yan kaɗan daga waɗanda Allah ya tseratar wallahi da yawan matan da ke ciki mazunata ne da yawan su mazajen da suke ciki su ma mazunata ne da yawan matan yan luwaɗi ne mazan yan luwaɗi ne da yawan matan yan maɗigo ne wallahi wallahi akwai wanda ya gaya mun yana yin harkar fim din ya tuba ya barta yake gaya mun. ya rantse da girman Allah ya san matan da suke wannan shirye-shiryen fim din waɗanda suna maɗugo kuma suna zinace-zinace ya san waɗanda ana zina da su ta gaba ana yi da su ta baya kuma ya rantse min da Allah ya ce duk yarinyar da ka kanta da wata zindime biyar mota ya rantse da girman Allah mazinaciya ce su kuma haka cikin mazan duk wanda yake ganin shi da wannan zindima zindima motocin da kuɗaɗe in ma ba mazinaci ba ne to yana ɗaukar yaran yana kai su ga manya ana zura da su ana fiye shi wallahi abin da ke cikin harkar kenan wani kuma shi take ba shi sha'awa a ai ga ƴan matan nan da yawa ana fira da su da yawa wasu za su je suna son harkar ai ta fama da su haka kafin su asuba da kansu a da a karɓe su ko wani a makamancin wannan in baki ba da kanki ba in baki bayar da kanki ba ba za a samu a sa ki a fim ba ba za a haska ki ba ai da yawa ga sunan ana samu ko ba haka ba ne? suna fitowa su yi bayani in kuma kin bada kanki yanzu za a daga ki a yi ta sa ki a fina-finai. ai abin da ke faruwa kenan sannan aiki ne za a tafi za a yi shooting za a yi shooting suke cewa ko shooting shooting idan za a je Kano ne ko za a je Lagos da fa mazan da matan za a tafi a kwana a hotel ne kuma ba mala'ika jibrilu bane zai zo ispiritin su kuma ita yarinya da taho ba za a turuto ta da ta bane ko wanta idan ma ya mata security ba kuma ana iya wata biyu a hotel fa ana ana ana shooting to shi wannan mai sunan shi halas ko haram to Allah ya sa mu dace mu koma kan karatu kar su bata mana karatu tunda su ma sun san su ma yan iska ne yayi yi mana wasara kullun ya hazu sai ya kasance a wannan zamanin kowane mutum ya hazu za ka ga yana maganganu in aka ce ya hazu shine maganar da bata da wani amfani wannan jawabi na malam albayan alamu na nuna ya dora ne daga inda aminu jetown ya tsaya kuma ga dukkan alamu da akwai alaka tsakanin malamin da aminu jetown din domin ko kwanan nan an ga jetown din ya nemi bukatar a siya wa malamin motar da'awa kuma al'umma annabi sun siya masa Musa mai sana'a ya mai da martani ko da dai bai kama sunan malamin ba. Amma jim kaɗan bayan malamin ya yi wancan jawabi nasa, sai aka ga saƙon Musa mai sana'an inda yake korafin yadda ake aibata su gami da bayyana shi fa musulunci kira yake yi ba kora ba da sauran maganganun da ya kan wannan batu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuna tare da naku Musa Abdullahi mai sana'a. To, ni abin da nake so jan hankali ne ko kuma in ce tambihi. Kowa ya san dai musulunci abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake ɗaya. musulunci sunansa musulunci kuma babu abu mai kyau irin musulunci ba mu da wata hujja mai kyau sama da musulunci kuma duk musulmi abin da aka san shi a wanda ya amsa sunansa musulmi kana ganinsa ba sai ka ce ba ma za ka gane musulmi ne saboda ƙarfin musulunci kuma har kullum musulunci kira yake yi ba kora ba addinin musulunci kuma ba a san musulmi da ai bata dan uwansa musulmi ba musulmi ba a san shi da musgunawa dan uwansa musulmi ba kullun abin da ake so yau idan ka ga dan uwanka ya kauce daga kan hanya ko musulmi ko ba musulmi ba jan hankalinsa za ka yi ka ba shi shawarwari ba ka aibata shi ba kuma Allah shi ya san dan wuta shi ya san dan aljanna Allah kuma shi ya san daidai tunda shine daidan amma ni wani abu da yake bani mamaki na wani bawan Allah da ya fito yake aibata 'yan fim ko yake ci musu mutunci yake kafurta su wannan abin ya bani mamaki kamar fa yadda kake da iyayenka sun haife ka mu ma iyaye ne suka haife mu muna da 'ya'ya da 'yan uwa da dangi kuma ba yadda za a yi duk harkar duniya a ce duka na gari ne ko a me sai ka samu ɓata garuwan layi kuma sai ka samu na kirki amma ka aibata ka kafirta ba daidai ba ne kuma ko ni ba zan ce duka yan fin mutanen kirki ba ne ko ni ba zan ce ni mutumin kirki ba ne a'a idan ka fahimce ni a mutumin kirki shikenan kuma yau idan ka ce ni fasiki ne ni lalatacce ne ni menene to shikenan ka kaddara ma haka ne sai na ce to astaghfirullah sai na tubawa wa ubangiji na in ina aikata fa wannan abin da ka gaya mu sai na tuba na tuba misali to in kuma ba haka ba ne kai kuma abin da kai furuci sai na ce na bakka da Allah ni na tuba tunda ai Allah shine shahidi tunda Allah subhanahu wata'ala ta wa man sha'a falyumin fa man sha'a falyakfur inna atadna na nara in kaga dama kai imani in kaga dama ka kafirta amma muna so in Allah yadda alfarma annabi da alkur'ani a imanin za mu tafi har abadan abidina to sai ka ce wane fasiki wane mutumin banza abin da yake kafirci ne ko kuma a zina ike me ike yi waye yake me yake kuma baka gani ba labari aka baka kuma kai a matsayinka na malami duk da bazan ce duka malamai ba wasu suna da fahimta suna da jan hankali ba sa aibatawa ba sa muzantawa domin su ma 'ya'ya ne za su haifi 'ya'ya wata ran baka san kai ma inda naka zai je ba hmm? ayar Allah ce fata ta ce wala taqufu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula ni almajiri ne karka ce ka ji alhalin baka ji ba karka ce ka gani alhalin baka gani ba kawai sai dai ka muzanta to ni ba zan fito ko in zage ka ko in ce kaza ba ko in ce kaza a'a ni jan hankali ne daidai fahimta ta nake faɗa ya kamata mutane da abin da za su yi a magana su rinka yin adalci in ka zama mai adalci a rayuwa Allah zai taimake ka in ka zama kuma mai son rai mai faɗar ra'ayinka to wannan abin fa da kai wata ran zai je ya dawo maka assalamu alaikum